muslim ne toshi shi kamar yadda nana aisha ta fitar mana shi daga cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam haka imamu tirmizi ma ya ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cewa wato ni'mal idamul khallu abinda ake nufi da alkhallu yan kwana shine duk abinda ake wato yin miya da shi ko ake hada shi a ci abinci da shi shine alkhal yanzu kamar misalin romu alkhallu ne miya tamu da muka sani alkhallu ne abinda ake yi farau-farau din na ake cewa akwai wanda ake sa masa siga ko ake sa masa wannan a shashi akwai kuma wanda ake a ci gurasa da shi kamar dai abinda ake ake hadawa a dandani a dodani gurasa a sa gurasa a ci kamar dai miya din saboda abin da yasa zai mana wahala fahimta su a can ba irin miyar mu suke irin wannan wanda muke yi ba ta tuwo da miya miyar kuka miyar yakuwa miyar kaza amma dai su ma suna da mahaɗi. yanzu abin da zaka hada shinkafa ka ci da shi sunansa alkhallu abin da zaka hada tuwo ka ci da shi shi ma ana ci da shi alkhallu kullu ma yu'damu bihi duk abin da ake ɗaukansa a matsayin miya to shine alkallu to annabi ya yabo wannan wannan yana nuna cewa suna amfani da shi kenan su ma cikin nau'in abincinsu a musamman gurasa ba haka suke cinta wato emtinta ba tare da sun hada ta da wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cin abin da duk aka bashi na abinci kamar yadda ya zo a riwaya baya wulakanta abinci sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ce a kawo masa abinci a gida sai aka je aka ɗauko masa busasshiyar gurasa kawai sai ce a'a babu alhallu ne ba abinda za a ɗan haɗa gurasar nan a ci da ita suka je suka duba sai suka samu to shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabi wannan abinda za a haɗa gurasar a ci mahaɗin gurasa ni'mal idamu alhallu ya ambace shi cewa yana cikin khairu ta'am wannan kenan so yana nuna mana cikin tawadu'un annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin gurasa kuma yana hadawa da dan wani abu kuma yana hadisin yana nuna mana ya halatta a yabi abinci tunda annabi ya yaba kuma hadisin yana nuna mana mutum ya haƙura da abin da ya samu a gida ba tare da ya takallufi ko ya tsananta wa kansa ba a ci abin da aka samu Allah ya sa albarka gobe a samu mai daɗi in yau ba a samu mai daɗi ba kala haddasana qutaybatu kala na abul ahwas an simak bin harbin kala sami'tu nu'man bin bashirin radiyallahu anhu yaqulu alastum fi ta'amin wa sharabin ma shi'tum laqad ra'aytu nabiyakum sallallahu alayhi wa sallama wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batunahu shi ma na hadisin da imamu muslim da imamu tirmizi ne suka ruwaito shi Allah musu rahama mai ruwayar hadisin shine annu'man ibn bashir ibn sa'ad ibn salaba al-khazraji kenan mutumin madina al-ansari abu abdullahi amir ne shugaba ne sannan kuma limamin juma'a ne khatibi ya iya ba, sannan kuma ya kware da waƙoƙi na larabawa yana daga cikin manya-manyan sahabbai shi annu'man ibn bashir yana cikin mutanen madina an ce hadisan da aka ruwaito nasa a cikin littafan hadisai sun kai hadisi 124 Allah ya masa rama shi ne wata rana matar na usman na'ila zaujatu usman kenan ta miko masa ta nuna masa rigar da aka kashe sayyidina usman a ciki ta ba shi ta ce ya ɗauka ya kai wa mu'awiya a sham in za ku itinawa da muka karanta kissa sayyidina Usman bin Affan ba an zo an yanka shi ba an kashe shi a gida to wannan rigar da ke jikinsa da jininta da yadda suka yayyaga ta suka yanka shi din matarsa sana'ila sai ta cire rigar a a ai masa wanka sai ta ba wannan annoman ibn bashir ta ce ɗauka ya kai wa mu'awiya a ƙasar sham ya nuna masa ga abin da aka yi wa halifan annabi an kashe shi a gida to shi ne ya ɗauki wannan riga din ya kai ta har kasar sham ya halarci yakin siffin tare da muawiya kuma an ce shi ne wato mutum na farko da aka fara haifa a madina cikin sahabbai shi wannan mutumin bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wani ne ya kashe shi a ƙarshen rayuwarsa mai suna khalid ibn khalli ya kashe shi a wani yaƙi da aka yi a shekara ta wato 65 Allah ya masa rahama haka dai abin yake damu yawanci za ka je magabatanmu na ƙwarai manyan kashe su ake kuma duk wanda ya kashe ka ya taimake ka ya taimake ka ta fuska kamar haka ya ɗebe ma zunubinka hadisi ya tabbata ingantacce duk wanda ya kashe wani to gaba ɗaya rayuwar wannan wani duk zunubin da iɗi ba to yana kan wanda ya kashe shi matukar kisa ne na ganganci so wanda aka kashe shi jama'a bai yi asara ba wala ta na alladhina qutilu fi sabilillahi amwata haka Allah ya ce duk wanda aka kashe saboda Allah kada ku ɗauka cewa sun yi mutuwar banza wallahi da ka mutu haka wallahi wanda wani ya zo ya kashe ka babu daɗin ji ba daɗin faɗaɗin akwai ɗan nauyi haka amma a halin da ake ciki istighfari ma da waya samuwa sosai to da ka tafi aje ya maka dogon hisabi ai wanda wani ya kashe ka in wani ya kashe ka ga ya hutar da kai so masu kashe mutane su san bala'in da suke tara kansu masifar da suke tara a kansu abdullahi dan abbas kuma ya ce duk wanda ya kashe wani ko ya tuba allah bai zai karba ba muna goyon bayan wannan ra'ayi duk wanda da gangan ije kashe wani ko ya tuba haka dan abbas ya faɗa a ƙarƙashin tafsirin ayar wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu duk wanda ya kashe mumini Allah ya ce da gangan to sakamakon wannan wanda ya kashe muminin nan ya zama dan jahannama kuma yana mai kaddara ma har abada qur'ani ya ce Allah ya yi fushi da shi kuma Allah ya tsine masa albarka in ji Allah duk wanda ya kashe mumini da ganga su kashe mutane ba shi ne warwara ba bala'i ne wani ya baka kuɗi ka je ka kashe wani ka shiga cikin masifa ka cinye kuɗin kuma bala'i ya biyo ka a baya wani kwanan nan da na yi tafiya wani bawan Allah yake gaya wani malami babban malami ne ya ce wani malami da aka je aka yanka shi a wata jiha cikin jihohin nan sun san yanzu bi ake ana yanka mutane da yanka ka ba ma a harbe ka ba a sa wuga a yanka ka saboda zamani yanzu to wanda ya da cikin wanda suka yi kisan sai ya nemi lambar wani babban malami ya bugo masa waya yana rawar jiki muryarsa tana rawa ya ce yana cikin wanda suka je suka yanka malam wani malamin ya tsorata ya ce ya bugo masa ne na fatawa ce ya kasa samun nutsuwa da kwanci hankali me zai yi malamin ya ce masa ni ban san za ka yi ba ce ni ban san me za ka yi ba sai ya ce masa to malam kai ma faka shirya wala aka yi gaya masa kwanan duk ko sati ɗaya bai wuce ba babban malami ne da cijo da furfurarsa wallahi ya ce ai wallahi malamai na duk sai an don an yanyanka su an kashe su saboda biyan wata bukata ta wasu Malamin ya rasa yadda zai ya shiga ya fita ya shiga ya fita mai kawai malam ka yi ta wakali? ka ci gaba da abin da kake kawai kai addu'ar ka an gan zo an kashe ka kenan ba to ina za ka je a ƙasar nan ina ne inda kake da shi za ka je ba a kashe ka ba ba ka da shi ba ka da wani tsaro kawai kai rayuwa ka normal ka ɗauki dukkan asbab duk wani abin da za ka samu akan kariya daidai gwargwado dabaru da hikimomi yi sauran kuma ka baro rabbul izzati shikenan ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه jahannamu khalidan fiha haka Allah ya faɗa to wannan bawan Allah sahabin shi ma kashe shi akai shi ma sayyidina Usman din da muke faɗa shi ma yanka shi akai shi ma kashe shi akai mun sha faɗa muna maimaita duk khulafa'ul arba din nan waɗannan halifofin nan guda hudu duk kashe su akai abubakar kashe shi akai guba aka sa masa sayyidina umar yana sallah shi ma aka kashe shi a masallaci shi ma sayyidina usman yanka shi akai ali bin abi talib ya fito sallah asubai tsakanin gidansa da masallaci wani ya tsare shi ya dankara masa karfi a tsakiyar kansa ya kashe shi duk haka suka yi shahada suka yi so idan waɗannan bayan Allah ga hanyar da suka yi suka mutu baka da hasara insha Allah kullum muna faɗa muna maimaita galiban masu da'awa ko masu kira zuwa ga hanyar Allah suna sha'awar hanyar annaba. roman suke sha'awa an ba hanyar annaba za a samu rahama an ba hanyar annaba za a samu gafara an ba hanyar annaba za a samu kaza to annaba sun samu rahama sun samu gafara sun samu ɗaukaka amma kuma fa an kakkashe su amma kuma sun sha wahala su duk wanda kwaibi hanyar tasu biyun zai samu a sha wahala kuma a sha daɗi a kiyama kenan to babu garanti ya mutum zai ƙarisa amma dai mutuwa ce mai kyau jama'a duk wanda aka kashe shi ba a sa ra'i ba Allah ubangiji ya mana afuwa ya ba mu kyakkyawan cikawa ya rama mu da fitinar duniya ballanta na kuma ta lahira wannan kenan to wannan bawan Allah yake cewa shi na Oman ibn Bashir wannan da muke magana a kansa yace alastum fi ta'amin wa sharabin ma shi'tum jama'a ba kuna rayuwa kuna cin abinci kuna sha iyayen da kuka ga dama ba ba abin da kuke so kuke ci ba ba abin da kuke so kuke sha ba ku duba tun wancan lokacin ba yake faɗa yace wallahi laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallama wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla ubatnu wallahi yace wallahi naga naga annabinku Muhammad kenan dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama baya samun lalataccen dabino shine addaqal ina irin dabino wanda ya lalace dinnan mai tsutsa a cikin sa shine addaqalu yace to mataccen dabino lalataccen dabino attamru radi'u annabi yayi rayuwa da wallahi baya samun sai ciwo ya cika cikin sa sai dai a dan taba kadan an yi lokacin da sahabbai fa suke layi akan dabino guda daya wannan ya bantara wannan wannan ya bantara wannan wanda aka bantara man sai rike yana dan yana dan dasassa yana dan jin zakin yana rike kai ya kare bawon dabino bangaren dabino an yi wannan rayuwar yace to Nu'man ibn Bashir yace ni na rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da daidai da wannan dabinin baya samu ya ce koshi da ni da kai yanzu sai mutum ya sa nama a gaba ya yi ta ci sai ya ishe shi nama ba cikakken istighfari ballantana salatin annabi nama abinci kuma dama mutum wanda ya ga dama za a gina masa za a dafa masa a gidansa buga matar sai ce yau kaza nake so farfesu nake so naman kafa nake so yau naman wani ne nake so abu kaza kala alhamdulillah ana cikin ni'ima amma duk da haka kuma ana kai Allah kara ana kai Allah kotun kara cewa ana cikin wahala to annabi ya rayu dabinon ma da zai ce ma babu mun karanta da ku kun sani an sha faɗa na mai wata biyu ake a gidan annabi tukunya ma ba a dora ba kuma dan Allah baya son sa ne a dan a nuna ma duniyar ba wani abu ne ba wata aba ce wallahi inda duniya wata aba ce da suna nan har yanzu ba su mutu ba kuma da duniya wata aba ce da iyayenka da wayewa ɗinka suna nan ba su mutu ba wuri ne kurin na rayuwa gajeriya ba wurin shakatawa ba ne ba a yi a tafi ne kawai hanya ce kawai murur za a zo a wuce a tafi hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan hadisi yana nuna mana shi annu'man ibn bashir ya lura da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda yake cikin bukata sai yake kwadaitar da sahabbai su takaita dangane da yanayin cin abincinsu da abin shansu su daina wuce gona da iri su lura da halin da annabi ya rayu sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul awwalina wal akhirina shugaban na farko shugaban na karshe baya samun abincin da zai ishe shi ya ci yana hakuri da yunwa shi annabi sallallahu alaihi wasallama dibino ma duba dibino mai aka akai dibino amma dibino ma baya isansa so wannan yana nuna mana mu yi haƙuri da rayuwa Allah ba mu haƙuri hadisi ne sahihi qala haddathana abdatu bin abdullahi al-khuzai qala haddathana muawiyah bin hisham an sufyan an muharib bin dithar an jabir ibn abdullah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ni'mal idamu aw al al khallu irin wancan hadisin da ya gabata kenan wannan hadisin imamu muslim ne ya ruwaito shi da imamu tirmidhi madalla da miya ko abin hadawa a ci gurasa wanda ake ce da shi alkhallu قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيء عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك فقال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت ألا آكلها قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من لحم دجاج وانا حديث بخاري دا مسلم نسكر ويتوشي راوان حديث شيني عبد الله بن قيس ابن ibn واتو أبو موسى الأشعري كينا yana cikin shi ma manya-manya daga cikin kuma jaruman sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna da hikima Allah ya bashi hikima da iya magana um, yake cewa shi mai riwayar zahdamul jarmi ya ce wata rana muna tare da abu musal ash'ari sai aka zo da wato naman kaza shine lahmu dujaj ko dajaj addajajatu kaza ashe a zamanin annaba akwai kaza ke? kaza 'yar albarka ana son naman kaza to duk inda ka je mala a duniya wai nama mai alfari wai aka maka kaza to sai aka zo da naman kaza fatanaha rajulun min alqaumi wani mutum daga cikin mutane mazauna wurin ana kawo naman kazan sai ya tashi ya matsa shine fatana a ya matsa ya bar wurin yana nuna cewa baya so a sai shi abu musa al'ashari sai ya ce da shi a ah, malaka me ya faru me ya same ka an kawo naman kaza mai kun ka matso kuma ka matsa baya faƙala inni a Kulu shay ta'akulu shay'an natinan ni mutumin da ya kauce ɗin kenan sai ce ni na ga kaza wata ran tana cin wani abu mai wari ribabbe shine natin abin da yake ribabbe mai wari kuma ka san ba karamin aikin kaza ba ne yawwa abinda ba a so ma tana ci ita kuma tsayarta kenan ga cin kazanta ga daɗin nama subhanallah to shi wannan mutum ne mai kyama ya ce ni na ganta tana cin wani abu lubabbe mai wari na tinan fahalaftu Allah akulaha ina ganinta a wannan rana sai na rantse na ce wallahi ba zan sake cin naman kaza ba in dai kaza tana cin irin wannan abin to balan sake cin kaza ba to kamar yanzu mu ne ana ganin agwagwa aiko agwagwa agwagwa akwai kazanta agwagwa sai ta shiga kwata ta sha ruwan kwata ta wanka da ruwan kwata ruwan kai Allah ya sauke ne ita kuma haka take bawan Allah ya rantsa ya ce shi ba bai zai sake cin naman kaza ba sai abu musa ya ce kai udunu matso kaje kai kaje kai rantsuwar rantsuwarka fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj dan ko ni na ga manzon Allah yana cin naman kaza to shi manzon Allah ma yana cin me naman kaza wannan hadisin jama'a da bukhari da muslim da tirmidhi sauran malamai suka ruwaito shi so yana nuna mana abubuwa kamar haka na farko dai asalin kaza sannan kuma ga irin ɗabi'arta wannan kan ko ba a fassara mana ba mun sani dabba ce mai albarka amma ta tagazza bil tana cin kazanta amma cin kazanta ta bai haramta a ci namanta ba to sai dai malaman fiqh sun faɗa الدابة التي تتغذى بالنجاسة duk dabbar da take abincinta najasa ne mafi rinjayen abincinta majoritin abincinta jasa ne to wannan haramun ne a ce wannan dabbar ku fahimta mafi rinjaye aka ce ba wanda tana cin mai kyau tana cin kuma jasa ba shi yasa aka ce kaza halal ne don ba ba ba najasar ko kazantar ita ce mafi rinjayen abincinta ba tana iya ba ta gero ta ci tana iya cin dusa in ma kaga tana cin kazantar to inda ba samu wadataccen abinci ba ne to shi yasa ya zama kaza halal ne to amma kuma sai aka ce angulu haram ne saboda angulu galiban abincin sa mushe ne da kashi da akramakumullah da duk kazanta duk wata kazanta da ka sani ita angulu yake ci to shine shari'a ta ce a hakura da cin angulu saboda yana da yana rayuwa ne da najasa da kuma duk wata dabbar da rayuwarta gaba ɗaya akan najasa ne haramun ne a ci to wannan kenan so kuma yana nuna mana ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gudun duniyar da yake da shi to yana yana dan taba kaza in ya samu ko ba ka bane ba yawwa saboda kar wani ya ga wani yana cin naman kaza ya ce ta amma wani baka da tsoron Allah ka rubuta duniya kwarai <laughs> kuwa ba wani ya taba zuwa gidan wani malami ba irin dan bolan nan da ake dan zuba shara a kofar gida sai ya ga kasusuwan kaza da abin nan a bolar kofar malamin sai ce abokinsa ka duba mutanen nan suna ce mana mu ji tsoron Allah mu bi Allah mu guji duniya shi kuma ka duba naman hadda kashin kaza yace zo mu tafi karin wata lokacin mu kawai mana mana wannan karin wata lokacin mu a kansa kawai shi dan duniya ne shi ma kaga wannan hada jahal <laughs> to manzo Allah ma yana cin naman kaza don Allah irin wannan gajeren tunanin kar mu sashi aran ba daidai bane ba shari'a bata ta haramta mutum ya ci mai kyau ba abinda aka haramta alfahari ko kuma ka cika hana wani shari'a bata haramta mutum ya saka mai kyau ba abinda aka haramta alfahari ko ya sa ya hana wani nuna isa gawa da faɗin rai wannan shine abinda aka hana kuma shi malami da sauran mutane ai duk ɗaya suke ba su bambanci bambancin su wannan ilimi da Allah ba shi to yana rayuwa a bisa abinda Allah ya halatta masa ya guji abin da Allah ya haramta masa za a zarge shi in yana aikata abin da yake haram amma dan ya ci mai kyau ya zauna a wuri mai kyau to wannan ba abin zargi bane yan uwana a fahimta wannan yana nuna mana halaccin naman kaza ita ma ta samo asali kenan kaza ta samo asali to wannan kenan um, kamar yadda kisar take faɗa malamai masu shirin hadisin suke cewa uh, mutane ne cikin tabi'ai suka zo wajen abu musal ash'ari babban sahabi ya kawo musu wannan abinci din to da ya kawo musu abincin ne sai wani daga cikin tabi'an sai ya ce shi ba zai ci ba kenan anan abu musal ash'ari ne da ya yi baki ya dafa musu abinci ya haɗa musu da naman kaza ashe su ma sahabban da in sun samu dama dai suna ɗan taɓa kazar ko ba haka bane ba to sai ya ga mutumin yayi nesa shine ya kira shi ya ce me yasa haram ne ko wani abu sai mutum ya ce a kawai shi ya ga dabba tana cin kazanta ne ya ga baya so to shine abu musa al-ash'ari ya nuna masa a ai kaza ai namanta abu ne mai kyau dan ya ga annabi ma yana ci shikenan kun fahimci wannan da kyau ko yawwa wannan yana nuna kuma sahabbai suna da kwaɗayin su su hatta abinci su ci irin wanda annabi yake ci in dai an ci an ci annabi ya taɓa yin wani abu to su ma suna kokarin su Allah musu rahama qala haddathana al-fadl bin sahal al-a'raj al-baghdadi qala haddathana ibrahim ibn abd al ibn mahdi an ibrahim bin umar ibn safina an abihi an jaddihi qala akaltu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara wannan um, yake cewa na ci naman hubara tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama hubara dinnan wato wani tsuntsu ne mai dogon wuya yana da kalar ruwan kasa kasa mai dogon wuya mai dogon kafa. tsuntsu ne mai dogon wuya mai dogon kafa sannan bai da girma can haka kamar angulu a ba angulu ba kamar to zalbe to ga ta nan dai ni na fitar da ita na ta tambayi mutane kafin fara karatun nan an kasa na ce ni dai ban gane a da turanci dai suna ce ita bostad ga ta nan sai a duba in an gane in akwai mafarauta alhaji muhammadu gomala ya ce a nemi mafarauta kawai shine magana <laughs> to ga ta nan wannan ita ce hubara in sani ko za ku iya gane sunanta rike nan in kun gano sunanta ku gaya mu to ya ce ko zalɓe ko fakara to fakara ya take ne a fakara karama eh, fakara ƙanana ne kamar kaza tabbas ba fakara ba ce ba shi zalɓen fa ya yake kalarsa ya kalar zalɓe take na'am ba ku santa ba ko bari mu mika wannan da cijin watakila ya dan taba farauta ko zai iya ganewa ga ta naka makallatin da na kana da ilimin dabbobin ni dai na kasa gane menene in kuma wani abin nan sai a tunatar da mu yanzu dai kun dai gane tana da doguwar kafa tana da rumo ga ta nan dai a a hoto amma ina ga kamar ba mu da ita ne sosai a nan ita hubara din to tsuntsu ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama na'am ba mu da ita nan ko to ita ce hubara in kuma wani ya ji ya binciko mana sai ya sanar da mu zuwa wani sati insha Allah ilimi ne mu amfana um, ya ce to an ga an ci naman wannan tsuntsun hubara din tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan yana nuna halacci hadisin imamu tirmidhi ya shi hadisi ne ingantacce um, wannan kenan kala qala aliyu bin hujr kala haddathana isma'il bin ibrahim an ayyuba an al-qasim at-tamimi an zahdam al-jarmi قال كنا عند kala موسى الأشعري قال فقدم fi وقدم lahma da jaj wa fil qaumi rajulun min bani taymillah ahmaru ka'annahu maulan qala falam yadnu faqala lahu abu musa udnu fa inni qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akala minhu فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فهلبت ألا أطعمه أبدا wani hadisin tirmidhi ne ya ruwaito shi kuma irinsa ya gabata ya amma ya ɗan kawo shi da canjin kisar haka da ɗan bambanci kaɗan zadamil jarmi yake cewa muna tare da abu musal ash'ari sai ya zo da abincinsa ya taho da shi kuma akwai naman kaza a cikin abincin a cikin mutanen akwai wani mutum daga kabilar taimullah kun ga wancan riwayar ba a gaya mana daga wacce kabila ba ne ta wannan da kabilar taimullah ne mai jar fata ahmar kamar dai wani bawa haka maula to shi wannan bawan Allah an zo ana cin abinci sai ya ƙi ya matso abu musa ya ce a udunu mana matso mana sai yawan wannan bawan Allah ya ce sai sai abu musa al'ashari ya ce matso mana ya ce aini na ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cin naman kaza sai shi bawan Allah a ƙarshe sai ce inni ra'aitu ya akulu shay'an fa qadirtuhu ni na ga kaza tana cin wani abu na kazanta sai na kyamace ne qazirtuhu kazar kazanta sai na kyamace abin a wancan riwayar shay'an natinan wani abu mai doyi mai wari wannan kuma wani abu na kyama ce sai ya rantse cewa wallahi ba zai ci naman kaza ba to shi yasa gai koma gefe bai ci ba wannan hadisin kenan yana nuna mana ashe a cikin mutane akwai masu kyama akwai wanda suke na kyama kuma wannan kyamar ɗabi'a ce haka Allah yake halittar mutane da ita wani bai da kyama wani yanzu akramakumullah zai iya zuwa ya ci abinci yaro yana bayan gida a wurin ba abin da idame shi gama abinan ɗinka in ci abinci na ana zuba abun yana zuba nasu shi ba wani zai iya yi wani kuma in Allah ya soya da inda aka kawo abinci ana kawo abinci inda ya ga turoso to zancen ya kare ya ishe shi kenan wani ana cin abinci ko majina ya ga an face haka fat to abincin ya ishe shi kenan dun wanda da yake ji ya haƙura da shi ba zai iya ci ba akwai wani ɗalibi muna tare shi a madina wata rana an zo an ci abinci haka sai a kawo irin ruwan wanke hannun nan a kawo ruwan wanke hannun ana kawo ce dan Allah dakata dan dakata dan tsaya ce me faru yace ai wallahi kana wanke hannu musamman ka kuskure baki to sai na ama yadda abincin nan dinci ce a duniya ba abin da yake kyama irin kuskure baki baya so ga ana kuskure baki shi kuma haka yake in kana kuskure baki inda sai yayi amai bawan Allah to akwai kyama wani zaga yana da kyamar wani nau'i na dabba baya iya cin naman wannan dabba wani yana kyamar nau'i na abinci yanzu kamar misalin dan wake akwai wanda duk yanda zaka ba zai ci dan wake ba saboda me <laughs> ci haba jagwalgwalan yayi yawa kwaba kwaba mata su sa hannu ayi wannan ayi wannan ba zai iya ba kai fura ma wani baya isha a zo ana jagwalgwala ta ana jagwalgwala wai wannan shine lafiya bai yadda ba wani kuma abin da ya dame shi komai yana ci <laughs> wani an kawo masa wani abu aka ce ya kana ci ko yace ai a duniya abinda bana cin sa abinda Allah ya haramta yace komai ina ci ba abinda bana ci shi babu wai aka wani abu yau baya ce wani abu ko nama ko wani itace ko wani abin sha yace komai yana ci komai yace in ka gabanci ba haram ne kawai <laughs> to haka ɗabi'ar mutane suke to anan me ya kamata mu yi sai a yi respecting a girmama yadda ɗabi'ar mutum take a kiyaye don Allah yanzu wani kaga duk abin da za ka yi da shi ba zai ci hanji ba kayan ciki bai ci gidan kashi a tatsa kashi abin nan hanjin nan kuma wani yawanci ma abin ma baya fita gaba daya haka kawai mata suke kwikwiya shi da rabi da abin a sa in ka sa shi sai ka ji ya tafi gaba daya ba matsala wani yanzu abinci shinkafa da wake baya ci shinkafa da wake saboda akwai me akwai kwari a ciki wani kuma da kwarin a ciki ni na gani wani yana warewa da kwari-kwari ya ce haɗa musu <laughs> aka haɗa masa ya buga su kawai gaba ɗaya ya ce wa menene ya ce da waken da ƙwaron duk wuri ɗaya ne ya ce za ka ajiye wake ba kowane ƙwaro a ciki amma za ga ya fi samu ya ce ai waken ne yake zama ƙwaron shi ne wani ma yake gaya mu yake cewa ko masana lafiya ma ko likitoci ne ko mene ban sani ban da ingancin abin sun ce ai ƙwaron wake bai da matsala ai a gyara shi kawai <laughs> to ɗabi'a ce ta mutane daban-daban ne an fahimce ni yawwa to Allah ganar da mu ba abin zargi ba ne to shi sa ya kyamata bai iya ci ba ƙala wani hadisin sahi ne ƙala na mahmud bin gailan ƙala na abu ahmad zubairi wa abu nu'aim ƙala haddasana sufyan an abdullahi bin isa an rajulin min ahalishami shami يقال له عطاء عن ابي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فانه من شجره مباركه wannan hadisin imam tirmizi ne ya kuma yace hadisi ne gharib malik ibn rabi'a ibn amr al-budun kenan ibn auf al-khuzai sa'idi abu asid sahabi ne shi ya rawaito wannan hadisi din Allah ya masa rahama an ce yana da hadisai wajen 28 daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya makance a ƙarshen rayuwarsa bawan Allah daga ƙarshen rayuwarsa ya makance ya rasu a shekara ta 60 daidai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya ruwaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kulu zaid ku rinka cin abinci da man zaitun shine az-zait az-zait ana ana zaitun zaitun zaitun waddahinu bihi ku rinka shafa shi a jikinku kamar man shafawa man zaitun fa min shajaratin mubaraka saboda man zaitun daga bishiya ne mai albarka ke. Allah ce shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala gharbiyya yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur haka Allah ya ce bishiyar zaitun man zaitun a ƙur'ani ma Allah ya ambace shi shajaratun mubaraka haka Allah ya faɗa bishiya ce mai albarka wannan kaɗai ya isa ba sai ka ce komai ba tunda Allah da kansa ya ce zaitun yana da albarka to alhamdulillah sai kai amfani da shi saboda Allah ce yana da albarka amma yanzu ga mutane ba su amfani da zaitun sai in mutum yana da matsala aljani amma inda aka ci gaba da zaitun suke daidai da wainar kwansu da zaitun suke yi abinda za su soya da zaitun suke yi kuma shi ne man da likitoci suka auna suka ce lafiyar sakalau don bai da cholesterol a cikin shi illa da take tattare da man gyada to baya cikinsa kasan san man da ya fi kowanne hadari a cikin mayuka man gyada hadari iya hadari duk wanda yake cin man gyada ya shirya ba fa cewa ne haram ne ya ci ba <laughs> yau a fahimce ni amma yana da matsala sai a bi a hankali ba burgewa bane a zo a zuba maka shinkafa da wake a da man gida sai ya kwanta ko an zuba maka an maka miya sai man gida sai ya kwanta ko duk abin da ka ci mai sai ya kwanta akwai hadari musamman ga waɗanda shekarunsu ya fara yawaita duk wanda ya haura shekara talatin talatin da biyar arba'in to ya bi a hankali dangane da abincin da yake ci in ba haka ba wallahi zai mutu a tsaye mafi rinjayen cututtukan da suke kama mu akan abincin da muke ci ne da kana yaro zaka ci komai da muna yara wallahi siga muke dauka mutum ya dauki siga sai ka dauki siga ka sa baki kana hadiyawa kana ci amma yanzu ka mana ka gani in baka kwanta a gado ba so a kiyaye amma zaitun yana da albarka mai ne mai kyau kuma ana shafa shi a jiki kai har sabulun zaitun ana yi duk wanda yake shafa yake shafa zaitun a jikinsa za ga fatarsa tana da kyau masu matsalar ciwon kuna ko nadewar fata saboda sanyi ko abu rinka shafa zaitun a jikinka zai yi kyau ko da da man shafawanka ne na gida da ka saba zuba man zaitun a ciki yana da albarka haka annabi ya faɗa kun da ku annabi ya ce yana da albarka Allah ya ce yana da albarka to ku yana da albarka din wanda yake da hali dan toye-toyen gida dan kwai ne dan dankali ne dan wani dan sayo jarka tana nana sayarwa sai ka sayo sai ka yi amfani da shi yana ƙara lafiya sannan kuma yana kyautata jikin ɗan adam ga dai hadisin nan a gaban ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai amfani da man zaitun ba talla nake wa masu shagon man zaitun ba amma dai haka annabi ya faɗa kada mutum ya ce wai yanzu an ganka da man zaitun sai a ce kai aljani ne da kai a'a inda hali ko wannan ko ko ko abinci za a yi ma a dan zuba maka da shi da man riɗi shi ma yana da kyau zait simsim kenan zait simsim man riɗi yawanci ba a san shi ba amma yana da kyau shi ma yana da amfani a jikin dan adam yana da lafiya duk ya fi waɗannan mayukan gidan da ake wannan da wannan man gidan da ake zuwa da wannan man toki-tokin nan na jarka nan da ke daskarewa yanda kake ganin sa yana daskare na haka in ya shiga jikinka yake yake daskarewa ka zo kai ta fama ka ga mutum dan tafiya ka dan nishi mai yayi masa yawa benan gidanka zaka sai ka huta mai ya ma yawa mai koya maka yawa alaji zama da kyar tashi da kyar mai koya maka yawa mai ko rage shi ake a jiki ba a so in yayi yawa matsala ne waga in yayi yawa a jikin akuya ko tunkiya ba ta haihuwa ba to ko mace ma an mai koye mata yawa ba ta iya haihuwa sai an mata tiyata sai dai ta haɓaka ta haka saboda kwarai kuwa ba daidai ba ne wallahi kar mutum ya ɗauka wani gata ne ya bar matarsa ta zo ta yi ta wannan kumbura ba daidai ba ne a jijjige ta sosai kwarai da gaske a cikan zo a ci garin kwaki wani lokacin allah malam an ba to aljihunka ne zai motsi yi? ba kai za ka yi ta zuwa asibiti ba mutane sun dauka burgewa ne mutum ya zo ta ce yana kumbura yana kato zama da kin tashi wallahi ba burgewa bane hadari ne wallahi hadari ne ka kalle ne da kyau da kai nake kai ma da wadan na ga wani yana leko ne to wannan kenan so yanzu mun fahimci falalar zaitun ko yawwa shajara mubaraka قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة lalle yana daga cikin wato bishiya mai albarka wannan hadisin ibnu maja ne ya rawaito shi kaga irin wancan ne da imamu tirmizi kuma hadisi ne wanda yake Hassan. umar dan khattab ibnu nufail al-qurashi adawi abu habs shi ya rawaito wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na biyu daga cikin halifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mutum na farko da aka fara samun amirul mu'minina a duk duniya wa aka fara nada amirul mu'minina umar ko abubakar ba a fara cewa amirul mu'minina sai zamanin umar shine amirul mu'minina babban sahabi mai jarunta ya yi futuhat ya buɗe garurruka da musulunci masha Allah ana buga misali da shi shugaba ne tun a jahiliya haka a musulunci ma jagora ne waɗanda ba musulmi ba kafare suna jin tsoron umar saboda bayi da tsoro a tattare shi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya bashi um, matsayi da daraja ya sa shi ya zama halifan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ya kukuka kamar yadda kuma an ce ɗan kasuwa ne ya shiga ƙasar sham ya shiga ƙasar hijaz ta hanyar kasuwanci wata rana a ruwaito hadisi ya ce bai san wannan hadisin ba aka gaya masa sabai suka gaya masa kamar yadda um, a kisar su da abu musa ash'ari sai ce yanzu annabi ya faɗi wannan aka ce gwara ya ce ba wani abu ya hana mu samu ilimi ba sai a safaka fil aswaq hada-hadar kasuwanci ya ce hada-hadar kasuwanci ita ta sa ba mu samu ilimi sosai ba hadisi ya zo cikin bukhari sayyidina umar saboda kwaɗayin iliminsa wato raba lokaci suke da shi da makocinsa kunna na tanawabun nuzula inda nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa jarul limin al ansar yace da ni da wani makoci na cikin mutanen madina sai muke raba mu ce kai mu bi da ni da kai yau ka je gurin annabi ka je mana hadisi ka riko ni zan tafi kasuwa nema abinci ni kuma gobe na haƙura zuwa neman abincin kai ka tafi ka nemo abinci ni kuma zan je gurin annabi in karbo mana ilimi ka duba fa umar ɗan na kake gani dan me saboda ilimi yana da muhimmanci a gurinsa wani kuma yana ganin ɓata lokaci ne yaushe yana da kuɗi zai zo ya zauna a gurin karatu akwai masu wannan tunanin in kaga mutum ya zauna a wurin karatu baya da kuɗi in yana da kuɗi ya yi ƙarfi ba zai zauna ba cikin mutane ma baya shiga saboda ya yi kuɗi subhanallah kada Allah ya baka dukiyar da za ta hana ka zuwa wajen ilimi wallahi ba karamar asara bane zama wurin ilimi yana kara mutum tawadu'u duk mutumin da kaga yana da mulki ko yana da wadata yana zama wurin makaranta to karka daman tawadu'unsa daban ne karatu yana sauƙaƙ da mutum duk inda mutum yake haɓaka yana kumbura yana jin shi wani ne to karatu yana sauƙar da shi saboda yana zama wurin ilimi amma duk wanda yake nesa da wajen ilimi to gan shi mutum ne mutakabbir mutakabbir kuma mu'amala da zai maka ta daban ne kai mai uzuri saboda baya zama wajen karatu da yana zama wajen karatu da wannan girman kan da an sassaka kan masa da shi dan zai ji labarin ga wani wanda ya fi shi kusanci da Allah kuma ya fi wadata to wannan shine sirrin neman karatu ya jama'a da sauraron ilimi Allah azurta mu da shi to Umar yana yin wannan bayan kasuwancin da yake yi kuma yana zuwa ya nemi ilimi Allah ya ƙara masa rahama yana yi wa kansa wa'azi yana yi wa kansa wa'azi a yana matsayin halifa ya yi stamp stampi da zobe yana sa shi a hannunsa a jikin zoben abin da ya rubuta kafa bil mauti wa idan ya umar zobe da ake sawa a hannu din nan to umar yana da shi a jikin zoben sai yasa aka rubuta masa kafa bil mauti wa idan ya umar ya kai umar mutuwa ta ishe ka wa'azi duk lokacin da ya daga zoben a matsayin kwalliya da ado yana dubawa sai ga tab mutuwa ban sani ko an fahimce ni shine abin da yake kwalliyar da yi abin da ya ado da shi zoben sa mutuwa ta ishe ka ya umar wa'azi shi ne ya ce wa duniya ki rudu wani ba ni ba dai ke duniya ce rudu wani ba dai ni ba shi ne aka zo ana yabansa ana cewa ka ji daɗi halifan annabi ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza sai ce ya ya ce Allah ya sa ma in tashi a gaban Allah ba da zunubi ba da lada ma'ana duk aikin ladan da ya yi wataƙila zunubin da ya aikata a duniya cinye aikin ladan ya ce idan na mata tashi a gaban Allah aka yi firi ma firi ba da zunubi ba da lada Allah ya san yadda zai daini to wannan ni na gode wa Allah ma ina masu cewa sun yi salati har suna bin Allah bashi ina zakiru ka ila ilaha illallah gani kake kafi kowa imani to ga Umar ya ce shi yana ma jin bai san yaya ma zai gamu da Allah ba wataƙila ya tashi ma ba ladan ko daya. duk wanda ya bari duniya ta ruɗe shi ko wani zikirin ka da wani salatin da kake da wani hasbunallahu wa ni'mal wakilin da kake yi da dan carbinka da kake rike da shi ana gaishe ka kana daga carbi kana ganin kai mai tsoron Allah ne kana jin ka kai wani matsayi to lokacin shedan zai wasa da kwakwalwarka wallahi ka dauka cewa ba kai komai ba to wannan ya fi maka sauki a rayuwarka ɗan wana fahimtum? kala haddasa a shanjiyu abu dawo da suleiman ibn ma'adi ibn ma'abat ke na a shanji Allah ya masa rama قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر وانا amma bai kawo cewa daga Umar ba qala haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman ibn Mahdi qala haddathana Shu'bah an Qatada an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yu'jibuhu ad-dubba'u فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبأه فأضأه بين يديه لما أعلم أنه يحبه wannan hadisin imamu tirmizi ne ya rawaito shi anas dan malik yace andan Allah sallallahu alaihi wa sallama yu'jibuhu dubba'u ad-dubba'u kabewa kabewa ita ce ad-dubba to annabi kabewa tana burge shi yana son kabewa Ya ce an zo da abinci wata ran inji Umar inji ah, wannan eh, Anas ko kuma an sa a kawo au du'iya lahu ko an sa a kawo da aka kawo abincin Anas ya ce faja'altu atatabba'uhu sai na bi wato ina bin kabewar ina tsintsince ta fa'ada'uhu ya daihi ina ta sa masa kabewan a gabansa shiwa shi annabi lima a'lamu annahu yuhibbuhu saboda ni na san ni na san annabi sallallahu alaihi wa sallam yana son kabewa kun fahimci wannan hadisin tirmizi kenan yanzu a nan abin da zamu fahimta cikin ɗabi'ar manzon Allah Allah ya sa masa yana son kabewa kabewan nan dai da kake gani to amma jama'a kula da wani abu da yana so ɗabi'arsa ce haka amma fa ba umarni yayi yace a rinka cin kabewa ba kar wani yazo ya ce ai sunna ne cin kabewa akwai abin da malamai suka ta bayani wani abu na ɗabi'ar annabi ne sallallahu alaihi wa sallama bai da alaka da addini sallallahu alaihi wa sallama ɗabi'ar sai yana son ya cika bewa amma nasi bai zo cewa sunna ne a cika bewa ba so yayin da mutum ya zo yana son kabewa shi ma dan annabi yana so shi shikenan idan wani kuma ya zo baya son kabewa kar a ce tab ashe baka da imani annabi yana son kabewa kai baka so shine ma'anar bayanin da nake dan kar wani ya alakanta shi ya ga wani yana kyamar ka biya ce kai ai wannan al'amarin sa tsoro ne abinda annabi yake so shi yana kyama akwai kuma abinda Allah ya halatta a ci shi kuma annabi shi kuma baya so saboda ɗabi'arsa yana kyama yanzu misali damu damu abdab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran an kawo masa abinci da naman damo a ciki an san damo ko jayyid kawai sai ya kyamace shi sai kawai da kai yake ci suka ce a haramun hu ya manzo Allah haram ne mu ci naman damo sai annabi ya ce a'a ba haramun bane amma ni ina kyamarsa saboda babu shi a garinmu a madina a madina babu damo so ba a fara ba a cin damo ba a yanka damo yana gani tun yana yaro ya saba dabba ce da aka kawo ta daga baya so shi baya son ta ba wai don haram bane a'a saboda babu shi a garin su ina fatan kuna fahimta jayyid so ashe akwai abin da annabi zai zo shi yana so kai kuma dan baka so ba ba ka saba Allah bane musamman abin da shafi irin kamar abinci zai zo kuma wataƙila baya son wani abu kai kuma kana so yanzu wani kuma za ga number one naman sa naman damu amma kuma manzo Allah baya cin damu sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda babu shi a garin su so da Allah mu fahimci wannan zai taimaka mana Anas dan Malik yace na san annabi yana san kabewa sai ne ta dauka ina ina jajjefawa na'am a shari'a mutum zai iya developing akan shi ya ji cewa ah, tunda annabi yana so ni ma bari in ci wataƙila akwai wani sirri a ciki ko wani albarka a ciki da sauransu wannan kenan shi ma wani hadisin dai sahihi ne tabbatacce qala haddathana qutaybah bin sa'id kala haddathana hafs bin ghiyas an isma'il ibn abi khalid an hakim bin Jabirin, an abihi qala dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fara'aytu indahu dubba'an yace na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na ga kabewa shine dubba'an yuqatta'u ana yayyanka kabewa fa qultu ma hada sai nace a me wannan qala nukassiru bihi ta'amana sai ce ai muna yawaita shi a cikin abincinmu wana ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam in dai an yi abinci ana sa kabewa da yawa qala abu musa wa jabirin huwa jabir bin tariq jabir din shine jabir dan tariq ba jabir bin abdullah ba wa ana cewa ibnu abi tariq wa huwa rajul min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ma sahabi ne kaga mun samu karuwa akwai Jabir dan Abdullahi ko akwai kuma Jabir bin Tariq yawa shi ma sahabi ne amma shi bai da hadisai da yawa shi yasa ba ku san da shi ba da yawa imamu Tirmidhi ya ce wala na arifu lahu illa hadha al-hadith al-wahid ba mu san yana da wani hadisi ba a duniya an banda wani hadisin kwaya ɗaya ba wa Abu Khalid shi kuma sunansa Sa'adun sa'ad ne sunan shi kenan wani hadisin ibnu majah da tirmidhi ne suka ruwaito shi yana nuna mana annabi yana sa kabewa a cikin abincinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala haddathana qutaybah bin sa'id an malik bin anas an ishaqa ibn abdullah ibn abi talhata annahu sami'a anas bin malik yaqul inna khayyatan da'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama li ta'amin sana'ahu قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ من يومئذ Wani hadisin shi ma bukhari ne ya ruwaito shi Allah yi masa rahama anas dan malik yake cewa wani madinki tela shine khayyat al khayyat tela mai dinki ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ci abinci ɗabi'ar su su sahabban annabi mutum haka kawai duk talaucinsa wani lokacin sai rufe ido ya dafa abinci mai dan kyau sai ya ce annabi da Allah ina gayyatan ka zo gidana ka ci abinci girmamawa ce ka dafa abinci ka kira mutum gidanka ya ci abinci kuma yana ƙara ƙauna da soyayya tsakanin mutane wanda yanzu mu a ɗabi'ar mu nan ba mu saba ba ba mu saba ba in kaga mutum ya kira mutane a ci abinci a gidansa to ko suna aka ko aure ko suna ko aure sai kuma wasu sallah amma yana da kyau lokaci lokaci mutum ya dan samu yar faraga ya dan dafa abinci mai yawa ya gaito abokanansa mutum biyar shida bakwai takwas iya abin Allah ya hore ce a zo a ci abinci kurum bayan juma'a ne ranar asabar ne ranar lahadi ne da mutane suke zaune a gida a zo a ci abinci wannan ɗabi'a ce mai kyau jama'a mu ɗabbaka ta tana da kyau kwarai tana ƙara ƙauna tana ƙara soyayya a tsakani matukar akwai hali ɗin kuma ko babu ma dai a yanda ake ɗin da koyaya ko dibino ka kira mutane ka ba su suka ci Allah sa albarka an yi zumunci an haɗu a gidanka to sukan gayyaci annabi wannan anas sai yake cewa ne sai na tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa na ya raka manzon Allah kun san daman hadimin shi ne yace muka je wajen wannan abinci aka matso da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sha'ir aka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama gurasa ta alkama wa maraqan fihi dubba'un wa qadid da kuma romo a cikin romon akwai kabewa akwai kuma kadid in an ce kadid nama ne da ake sa masa gishiri a busar da shi barin abin nan me sunan nama idan da iyamu da kakanni idan an yi layyaba suna yanka nama a shanya shi a samun gishiri ba me ma sunan shi ha busasshen naman nan eh a ba ganda ba banda anya ko banda ake ce jirgi jirgi ko yawwa kaga abin namu fa gashi muna Kano amma Hausa fa babu fa nama ba ana yin alayya da dai na san dattawa iya mu suna yi idan an yi layya sai a yanka nama a rede shi sai a shanya shi sai a sa mai gishiri sa mai gishirin yana hana shi tsutsa yana hana shi kwari da sauransu wani acid ne mai amfani to idan ya bushe ba a dafa shi ba ma ana ce in aka maka miya da wannan nama musamman miyar kuka ba magana sai gyara kawai ku jarraba ku gani to wannan jirgi din shine qadid qadid to annabi yana cin wannan to sai aka kawo romo kaga haddasa romo fa da kabewa a ciki da wannan nama na qadid jirgi zai yake cewa sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsintsince kabewa. ya tatabba'u dubba hawalayil qas'a a gefen kwanan yana ta tsantsance kabewar ana zai ce ni ban gushe ba falam azal uhibbu dubba min yawmi idin tun daga wannan ranar kawai sai na ji a raina ni ina son kabewa tun da na ga annabi ana ce yana tsantsance ta ni ma sai na ji ina sha'awar ita wannan kabewa din kun fahimci wannan da kyau wannan yana nuna mana irin yadda sahabbai suke kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har dafa abinci su kawo masa ba don komai ba saboda suna son shi kuma suna son albarka kuma ya halatta in wani ya gayyace ka abinci cin abinci ka kira wani ku tafi da shi amma sai ka nemi izini idan ka kai sai ka nemi izini annabi sallallahu alaihi wasallam an gayyace shi walima wata rana wani ya gayyace shi gidansa ya zo ya ci abinci to ya zo sai ya taho da wani da ya zo kafin su shiga cin abincin sai ya ce to ka kira ni in ci abinci ga wannan in ka ba shi dama ya shigo in baka ba shi dama ba lamara ko ne ya tsaya waje <laughs> wani da gaske ito eh, shi ne ka'ida yi Sai za malamai suka ce in dai walima ce aka gayyata duk wanda ba a gayyace shi walima ba ya je to bai kamata ya je ba ita walima special gayyata ne Allahumma sai dai a masallaci suka faɗa a masallaci kuwa ga an kira kowa amma baka nan sai aka gaya ma yau fa akwai walima wuri kaza to fa bai kamata ka je ba dan ba a kira ka ba <laughs> tunda ba kai sai dai in mai walimar ya batta budaddiyar kofa ce kun fahimci wannan to idan kuma ka ɗauko wani wanda ba a gayyace shi ba to in ka zo za ka shiga da shi sai ka yi magana wa mai walimar ka ce wani da Allah ga wani na zo da shi ba dama za a iya ba laifi za a iya barin sai shigo ko ku abana watakila an yi abincin na iya adadin mutane hamsin aka walimar ya sa an dafa mai abincin mutane hamsin kai kuma ka zo tahowa kai ne na hamsin din ka taho da mutum uku abokananka a mota ko hudu kun cika mota kun taho to ina za a samu takawai din su ka ka jefa cikin haraji to wannan shine hikimar wato wato annabi da ya zo da shi din ya ce a nemi izini an fahimci wannan to wannan kenan ina ganin saboda yanayin lokaci sai mu dakata anan abinda muka faɗa ne daidai Allah maɗaukin sarki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilai, gobe insha Allah za koma karatun sahih bukhari kamar yadda muka saba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh